بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق كتاب السكي الاستنانة الأول كالصلاة في kaga الكل saki biyu dangane da bawa kamar saki uku ne dangane da shi kuma Shi- shi bawa shi mutukar sakinsa shi ne saki biyu ne saki biyu kamar yana saki uku
وهو باين shi saki ya yi kan zama ba'i ne idan an saki wata yana zai gaya maka shi saki kala kala ne نعم
ba wai yana nufin wani wancan saki uku da ya magana shi ne saki ba'i ne ba إيه.
yana nufin shi saki yakan zama ba'i ne نعم yawwa domin wancan saki saki uku a wajen ɗa ko kuma saki biyu a wajen bawa bacci ake kira مم.
za mu zo na ina da cikin nau'in nau'in da za mu magana مم.
amma a nan wajen akwai saki ba in yana zina dama a samu nasa ne Na'am.
da yake ma shi saki akwai saki ba in فتدين غير المدخول بها واحدة wacce ba a duhuri ne ita ba tana nisanta ki hada saki daya idan kai kake ta saki ne ta zama saki ba in ma'ana da abin da kake saki ba in shine wanda yake ba zai iya yiwa ka ce ka dawo da matar ka yarda ba sai dai bayan an saki kamar naurawa amma shi gode wajen da cewa a lalle sai wani mijin kuma ya kuma aurenta ba نعم a kai da kanka da ka sake tan ba za ka iya cewa ta yarji a ba amma kuma kana ikon dama ka je ka sa a sake sabon daura aure amma in za a sake sabon daura aure to za a sake sabon daura aure a kusan matsayin iyayen نعم
a misali mutum da saki mace saki daya ba tare kuma ya yi dole ta ha daura aure da ita kafin ya tafi da ya saki ta saki daya نعم to wannan saki ɗayan da ya mata ba dama ya ce na dare shi da saki ɗayan إيه.
dole sai an koma tishar dan aure an koma da yadda da sadaki da wali da sai da adina dole sai an yi da duk wannan abubuwan kamar da za a sake sannan a sake zaman aure aure kuma za a sake zaman aure aure da igiya jiya na نعم
igiya jiya inda an sake eh inda an riga an yi daya ma'ana dai ana nana lissafin sa amma kuma ba rija
كلمة تلأتي kamar wanda aka saka cikin hudi ma نعم shi ta ce da sauta shi da mijinta suna son ya sa mata lafiya ga sadakinta sadakinsa da ya mata gashi shi ya sa hannu ya karɓa ta نعم wannan shi a kira sakin gudu wannan sakin idan ta riga ya riga ya yi shi ma wannan ba dama ce ya rija dole sai an yi wancan abubuwan da muka faɗa نعم إلا أن يزيد sai dai idan ya ƙara نعم ko ta kama masa wulin ta ce gashi wulin mu ne da kai ina son in je ka kama min lafiya sai ji na zai je saki biyu ma ko na je saki saki uku ma نعم ko kaga wannan ya tashi daga bayi ne kuma ya tashi bacci
نعم ko ji yayi ba saki ɗaya ba dama ni ma na ji ne saki uku ma ga to wannan saki wannan ya tashi daga bayi ne نعم أو يرسل أو يرسل أكثر ko kuma yin mafi mafi yawa da zaura a cikin gaggawa a nan zaki yake sama da kuke ko take biyu ko take Na'am.
ya tashi daga baki نعم فعل الزمو take biyu ma baki ne ko wani shi ma baki ne
فعل الزمو to yanzu haka ne ya lazima duk abin da ya faɗa
ورجئي akwai sake raji'i وهو إيقاء ما دون shi ne نهايته abkar da abin da ke kai mutakasaki mutakasaki ga ɗaya shi ne suke kai to a yi duk abin da ke kai haka ba نعم to sai an kira suke raji'i نعم kamar sake biyu kenan لما دخول بهذه غير إول eh zuma da wurin da haka wacce an taɓa taɓa ta sun dama mun ce sake ɗaya ne haka ga wata ba taɓa taɓa ta ai ya baki إيه.
ko نعم to amma idan an taba tabanta wannan sakin da aka yi to wannan in dai ya riga ya tafi ba tunda mudhulun bi haki ya zama sake ya shi نعم kuma aka yi su da dare wani نعم ba mu kai نعم idan akwai iwali da da wali da iwali shi dare ila ya ga shi kawai bambancin da malaman sukan yi shine cewa shi iwali wata kila akan yi shi da wani abu wanda yake ya fita da shi shi ko wali da akan yi shi da abin da yake da yake da ba ta iya zuwa kai mata sadakin dubu goma ta ce ka nika dubu ɗari ma su nake karɓu da nake kawai ka samu mun lafiya to kaga wannan shi dai ga shi ma dai hulun ne dai إيه.
yawa amma dai kawai shi dai wasu sun yi sana ba نعم وهي زوجته ita matarsa ce ما دامت في عدتها mutum da tana cikin ita نعم in dai ya ce mace a matsayin sake ne bayan ya tafi ta ne kuma ya tafi ta to tana nan a matsayin sake ne shi sa ake cewa rajiyatu kan zo ke ita wadda tana sake da shi in dai sake ta kai masa to kawo mata ka take shi za mutum yana da mata hudu yanzu zai sake masa sai sake ta sake ɗaya tana cikin ita to ba dama ya ƙara aure dole kamar ya ƙara aure kamar ya aure biyar kenan.
نعم dole sai ya bari ta gama ita amma sai yake aure sannan shi ma zai sannan shi ma sai ya gama ita eh sannan ya aure sannan ne ya yi zai aure ba dole eh a to wannan an gama mai magana kuma ba nan da rishi a yanzu فله ارتجاؤها yana garin ya yi dawo da ita مم. ويثق بالقول shi take yayin nan da kauli da fadi تراجعت yace na dawo da shi نعم suke nan suke na rija nan نعم رجل فيه ko kuma da aiki ne كقصده amma ne بالاستمتاع nufi ya sun zaɓi da ita da shi zaɓi نعم kaga wannan ba magana ba ce نعم hikima nan game na dare ta shi ka san me zai yake faɗa yake cewa an mutum kai iya sun zaɓi da matar ba tare da nufin ya rija ba to in ya tafi ga matar ban zina ne ma eh kana ka dole sai da nufin in dai sai ne za ka yi sun zaɓi da rija da matar matar da karga ka fita to kawai dama a zuciyarka ayyana cewa dawo da ita kai yawa an kuma ka ayyana haka ba to ya zama kamar yadda zaka yi wata mata da haka ta wannan take yana
ويسوق ب آم. نعم تدينه.
وتدينه ba ta tana nisan tafi ila'iya نعم da karewar idda don misali mutum ya saki mace take daya bayan ya tafi ta an ce suke da shi ne ko Mm.
idan ta je ta yi idda yanzu ta gama yarda ya ce ya dawo da ita ba to shi kuma ya tashi daga saki da shi ya kuma baɗi ne shi ma.
نعم yanzu ba dama kuma yanzu ya ce ya dawo da ita dole sai an kuma sake sabon dawa مم.
shi ma ya zama saki ba ne shi ya ce fata biyu نعم
tana nisan ta binci la'iha da karewa idda ta zama take ba'i ne ya kai da take da kuma نعم ويقبل قولها ana da kamfanin ta فيما يمكن صدقها فيه cikin abin da yi ya gaggata ta cikin نعم dan misali take ta gama idda نعم ya suke da yanzu wataƙila za a fa kama azumi yau sai ki ya suke ta an ga azumi za a koma sallah ana ana an an ce an ga watan azumi sallah sai ki bari ya dare dare ko dan saboda murnar sallah sai take ai ta gama idda kin gama idda a wata ɗaya ne jini jini uku kin gani take yi ina sai ta gaskata ba wani misali sun da mutu dama abin da ake nema a wajen ita aika da jini jinin kuma ya fito ko da ta a guda ne shi ne ake lissafa shi a matsayin jini na idda sai ka tace idan lokacin da zan ji wannan kana zuci na jini a lokacin muna rabuwa shi ne jiki ne zan ya ta zuwa ya ta zuwa shi kenan dama an ce an gauta a wannan lokacin kafin alfajir sai ya dauke shi ne wanka na kama azumi aka yi azumi da ita aka yi azumi goma sha biyar ana shirwa shi ta kuma gani shi ma ya ta zuwa kafin alfajir ya hudu sai ya kuma dauke ita kuma ni a kuma daukan azumi da ita kuma yanzu an ga watan azumi duk na kuma gani a gama shi da ake yi dama abin da ake so a samu jini ya zo sa'a guda kuma sannan a zama tsakanin da ko ya kai akalla goma kana goma sha biyar duk kowa wanda ba su samu to a take yi sai kana aika kanka ta fiye نعم
amma an take yanzu ta ga yan babu kana goma sha biyar ba take ta ta ga wannan abin wannan shirya ba ta ga- ba ta ga ta sai dai kuma inda kira din cewa cewa sai ya haifa jiki نعم an yi sun ma ya je sun ma ya zai ta kace an yi ma dan da nan ta ɗari kuma a cikin ta gama idda ba kuma yanda aka biya ita sai dai kawai a nemi mata a ce mata ya gani a ga jinin da ta zubar نعم ya jinin a zuba masa ruwa ne zafi in ya wargaje shike nan a ce ba wannan hailan in bai wargaje ba shike ne bari نعم ya hazu na sumu ma'an harun la yanzu shike nan ya zama bari kawai نعم لو تزوجت da ta ya aure أقام بينة sai shi miji ya tsaye da shaida برجعتها ku dawo da ita قبل sun انجلائها kafin karewar iddarsa فاتت بالدخول shike nan ta tsaye da ita نعم matansa mutum ne ya zaki matansa tana cikin idda shi bai gaya mata ya ce ya rija ba amma shi a wajen da ya ce ya dawo da ita wata bayan ta ga jini jini biyu amma shi a wajen da ya ce ya yi da da matan nan wata kila dai barin bata a gida amma ta kan kara huruwa نعم
shi kenan ana san ta gama ita sai wani ya ce je aka aure ya daura ya daura aure ita to shi kenan in mutum din yanzu ai ya riga ya sauri ya dubi ita shi kenan ta tsere mata نعم ba wata magana wace wace koyi
لا بالعدل amma ba kula aure ban kawai daura aure ake bai riga ya taɓa ba wannan shi kenan wannan in ya tsere shedu suka tabbatar cewa ya yi hakika ya ya gaya mana ku shi cewa ku shaida na na da da matata amma zan fata gida to dan ƙara wani gida hora da shi lokacin nan da bayan wani lokaci sannan nan da ya yi نعم ثم السنبي منه sannan akwai saki sandu kuma نعم har ila yau نعم wanda daga cikin saki akwai saki sandu نعم shi wani ne saki in an ce saki sandu ita sun na ba ta da wani saki sai da ake sakin da sai ya tafi shi kawai to shi ne shi wanne ne sakin da suna sai ya tafi shi القتل na farko yana da sharfa shi ya zama ya zama saki daya haka aka yi shi kuma ya zama an yi shi ta wurin mace tana cikin tsarki ba tana haila ba نعم
a saki da saki daya kuma har ila yau tsarkin kuma lam ya masa shi نعم bai kuma take ta ma'ana in ta ga jini jinin yana daukewa ta yi wanka in za ka saki ta sai ka saki ta a lokacin amma ba bayan ka tafi ta ba kuma ko kura tana cikin tsarki ne kuma ka kira ka ji da wannan bai zama mutum na ba نعم yawwa kira ka take da take da kuma a cikin tsarki kuma nan ne masa na ha ila yawa ko kari ko baka kuma kara wani take da ko baka ji ko bayan ka ce saki ɗayan kuma dawa kuma sai na kuma saki saki ɗaya saki ɗayan zai zama ya tabbata shi ne gashi nan ma dan yawan da ji bai saki bai shafi da cikin sa ala taliyan da haifin wala taliya shi kuma ba biyu zai ba mai bi bane da hailin da haila da tsallaka lafiya shi wanda ya saki a cikin sa ya zama da cewa kuma ba ya saki ta ne ga ga ga ga ga- ga haila misali kamar a cikin misali yanzu ya saki ta a cikin haila a ranar da cikin da suna da yanzu shi ne ko?
Eh.
to a ka'ida inda shari'a take sai ta ce shari'a mutum take ya yarda ya yi amma dole ka dare dole shari'a ta yi mata rubi a wannan to kana so ko ba ka so sai ka kuma shiga Na'am.
to ko bayan ta gama wannan ita sai ka kuma shiga in ka ga dama Na'am.
ko kuma mata shiga ta zama shiga ne yake Na'am.
to haka ne ya zama ba shiga da sunna kina ta yi to shine abin da yake Na'am, wato aka yi saki mace tana haiza.
eh a shari'a Eh.
a ka'idar shari'a shari'a haka dawo mata ta dare ko yana so ko ba Na'am.
ta dare shari'a ta dama ta yi Amma saki na yi. Eh, saki duk na yayi amma dai sai ta dawo gidan sannan sai a ce masa kuma in kana so kuma bayan ta riga ta yi ta samu sarki kuma wannan ta samu ciki bi kai
Sun mana yi su biyu har tsanakan.
sannan ba zai bi mata da wani cikin ba Tsanakan.
eh a ta san kale ne da ita ta Na'am.
har ta irin ta kare kuma kada ya zo kuma ya ba ya ya cikin zuci da kike tsaki tana cikin ta kuma suna kuma tsara shi ma nan ba take sunna ba ko da wa an ce karɗan da an sani shi
Walbidiyu, jiri Irsalu Salati, shine mutum ya tsaki uku da fa'ata.
ta ba ta cizo guda lokaci kuɗa ya ciya zuwa mutum gida wannan cikin gida ne mana ya ba ta yadda shi ba Wattalaku fi tsuhurin masu.
haka na da suke shi ɗaya da mafi a cikin sarkin nan na haji shi ma shi ma bai halatta ba misali wa mutum ta samu sarki kamar yadda muka faɗa ka tafe ta kuma sannan ka tafe ta shi ma wannan ba ba ba nan ba wani ba ba nan ba A wasu da haili, ko kuma ka tafe ka tafe ta a cikin haila shi ma ba ta tafe ta ne ɗiɗa ne ma sai zubar halar Isra'i, haka ne ma ga shi nan ba sai a karfe shi a jikin lalle ya mai da ta wani sake ha, ko kuma ya kame ta ta ta da hura mai da a sani.
ce ta yi sarki ne ta ne haila wata ko da na jikin ma sai idan ta ga jini
Sai ta yi sarki ta samu wani wani girman sarkin sakin.
yawwa sannan ta ga jini sannan ta kuma ganin wani yawwa sannan in ta samu sarki sannan ta ga Na'am.
masu ake wani misali yanzu da ya sake ta tana cikin jinin kuma a cikin kenan yanzu kuma idan ta yanzu an mai da ita tana cikin jinin kuma lokacin ta gama jini kuma shi kenan kuma cikin ta ce haka ba a'a. a lokacin sai wannan sarkin ya tafi ta kuma ganin wani jinin sannan ta kuma ganin sarki sannan kuma ya shiga Na'am. Ala yi zubar da tsuhuri bai na huma.
wala ibara babu tilasta a cikin wura a cikin tsaki a cikin a cikin idori a cikin tsarki Bai na huma.
wala ma tsakanin wannan wannan abin wa ba za a yi masa tilasta idori a cikin a cikin idori ne Eh, tsuhuri.
kada hore ba shi to shi ne to abin da yake nufi dai aka min ya gaya maka ya ce maka idan misali yanzu yanzu kake tana cikin haila ai an ce ba kuma in aka mai dawo masa ita ba wai kuma tana samun sarki Eh.
ne ita kuma wanzo Eh.
idan yanzu misali yanzu ta kuma a wannan ko ba za a yi zari a ce kuma a dawo masa ita Na'am.
inda yanzu a cikin aiki Cikin sarki.
sai dai ba ya ya aikata ba abin da ake so ya aikata ba to Ya sai to aikata ake fita sarki.
kuma yin wani yawa to ake fita kuma yin wani jinin ta kuma samun sarki sannan ya Ah.
fita ba da sani jinin ba Ah.
da jinin ko amma shi ne sai suke to ba za a yi masa jibari a ce lalle shi ya mai da ita ba Na'am.
shine abin da yake magana Na'am.
ina ganin anan Alhamdulillah. Eh, tsuhuri.